alhamdulillah in ka lura kowa ya san tashin hankali da ya damu Najeriya. Ana kashe-kashe ba gaira ba dalili, ana sace-sace, ana kama mutane a kora su kamar awakai, a je ana so sai an biya kuɗi kamar dai za ka kai ka dabba kasuwa a yi ciniki kafin a saki wayannan mutane wayannan abubuwa suna faruwa sabili da mutane suna da makamai a hannunsu sabili da haka wannan ya zama abin damuwa ba a gare ni ba a kowane ɗan adam zai yi baƙin cikin yadda abubuwan nan suke faruwa shi yasa muka ga ya kamata kira juna mu tattauna mu ga menene ya faru yaya har kasan mu ta kai wannan matsayi da ake yi wayannan abubuwa. Kamar a iya abubuwan da kuka iya fahimta waɗanda suka ta'azzara waɗannan abubuwa ka yi magana wanda ya shafi cewar a 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro a Najeriya ana ainihin umfani da su fiye da kima kuma babu kuɗaɗe da ya kamata a sa a bada domin sabunta kayayyakin aiki wannan kana ganin yana daga cikin matsaloli? Kwarai yana daga cikin matsaloli ba shakka gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta. In ka duba ba tsaron kasa ne kawai aikin gwamnati ba. To amma ai sai akwai zaman lafiya kafin ma a samu ƙasa. sabili da haka mun tattauna da jama'a kuma sun bayar da shawarwarinsu maganar shawarwari da suka kawo ya kamata a taimaka ma masu tsaron ƙasa a kula da lafiyansu a ƙara musu jama'a a kuma ƙara musu bayan aiki kamar misali 'yan sanda yanda dare da rana suna aiki amma aiki ya yi masu yawa ba su da yawa ya kamata a ƙara musu mutane a kuma ƙara musu kayan aiki motoci da dai sauransu shawarwarin da jama'a suka bayar kenan. Kun daɗe kuna ba ma ita wannan gwamnati shawarwari waɗanda suka shafi hanyoyi da za a bi a magance matsalar tsaro kasancewar kuna da ƙwarewa ta sanin matsalar tsaro a Najeriya. Ana iya cewa gwamnati ba ta ɗaukan shawarwarinku ne ko ko shawarwarin ne ba sa kaiwa gare ta. gwamnati adalci idan na ce ba sa jin shawarwari ba. In ka ba da shawara shi mai gwamnati ita ta san inda wahala ya fi yawa. Kuma komin shawaran da ka baya dole sai sun bi shawaran da na bayar da kai ka bayar da wance ta bayar tattara komai da komai su yi abin da ya kamata. gwamnati a kowane lokaci tana cikin tsaka mai wuya na farko makarantu asibiti hanyoyi da sauransu to kamar yadda nake cewa a kowane lokaci amma ai sai akwai zaman lafiya za a yi wa'annan abubuwa sai da zaman lafiya za a samu kasa dole ne dole ne a yi kokari ta kowane hanya za a kawo zaman lafiya kuma in an samu zaman lafiya tun da gwamnati ba za ta iya ɗaukan kowa aiki ba gwamnati ta yi ƙoƙari ta ƙirƙiro yanda mutane za su samu yin abu na hannunsu su samu da za su yi zaman masarufi da shi menene ne ke nufi kamar dole a gyara hanyoyi asibitoci da makarantu wanda gwamnati ba dole sai an sa kuɗi da yawa ba tun da yake a halin yanzu nan mutane ba su da kuɗi akwai talauci a ƙasa dole a yi wani abu yadda za a samu a ba mutane hanya da za su samu kuɗi su san yadda za su yi furkanci rayuwansu